والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يوم شاء جوة رمضان هجرا من ذن الله صلى الله عليه وسلم جبود يا جدريه دجا أربعين ديدي ya dace da ashirin da uku ga watan biyar miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da sha tara allah da ikonsa ya dawo da mu wannan masallaci na albarkawa mai albarka domin ci gaba da karatun tafsirin musuratu maryam za mu tashi aya ta saba'in da takwas muna da tambaya to mu gisu wa alaikum assalam wa rahmatullah yana cewa ta yarda da ni a wurin kanta kada ka daina yana cewa yana kyautata ma iyali amma in ya zo ganin ta sai ta ƙi ba ta yarda ya ganta to wai ya daina kyautata mata ka ƙara kyautata mata ana cewa ka kyautata matsan adam iya kyautatawa ba abin da zai lankwaso shi sai ne, kuma shi mai kyautatawa kullum yana cin gajiyar kyautatawansa tun a duniya in a a hasantun da an anfusikum alƙur'ani yana cewa in kuka kyautata kun kyautata ma kawunan ne a hasin ilan nasi tatta abid kulubahumu ka kyautata ma ɗan adam sai ka mallaki zukatansu su bi ka sau da ƙafa a lokaci guda ke da kika ƙi yadda da miji babu dalili kina cikin tsinuwar Allah ta'ala har sai da kika yadda madaman kin yadda kin aure shi da'a dole ne biyayya wajibi matsala idan ka ci gaba da mata duk abin da ya dace kanin ka kyautatawa sai ta kama tamarugi tana ganin ta isa ne sarauniya to wannan shine kuma Allah ta'ala ya kira shi annushuz ya ba mu hukunci kala uku matakan da za mu bi wallaki ta hafu na nushu ga hunna fa’izo hunna wa hajjero hunna wa zirgo hunna fa’in a fa’anakun falatar go’ala hinna sabila matan da kuke tsoron nishuzinsu a damar tsara na farko ku masu wa’azi ku nuna musu rahamar Allah ga wanda ya yi ɗa’a ku nuna masu azabar Allah ga wanda ya saba idan Allah ya taimake su sun gane sun gyara fabi hawa ni'ima idan ta ci gaba ka kaurace mata to dama ita ta kaurace maka an gama da na biyu na uku alƙur'ani ya ce ku buge su amma annabi ya bayyana dukan sallallahu alaihi wasallam gairu mubarri ba dukan da za ka kumbura jiki ko ka zub da jini ba akwai duka zafinsa a zuciya ya fi zafinsa a gangan jiki misali matafiyi ne kai ka kwana bakwai ba ka a gida a ranar na takwas ka kira waya kake ga kanan zuwa kana jin wajen biyan na yamma za ka shigo gida ta wanke gida ta gyara ɗaki ta ci kwalliya sai maka abinci lafiyayye mai gida zai shigo tana jin sallamanka ta katto a guje tana oyoyo baban jin mai a shaidar babban saduwa tana zuwa za ta riƙe ka sai ka za hannu ka dan buge ta take ta kwa ji? ya za ta ji a zuciyarta gara ka ɗauki dorina ka zane ta a ɗabi'a ta ya mace da kai mata wannan duka to in ta kumbura kai sundum kamar nonon da aka daure a leda ya kwana biyu ba a tirit ba to kaka bar ta ta fashe Daga ce ka ce zo nan. kin gaje kina kaza kina kaza kuma Allah ya hana na gaya miki ne wa'azi ki. wannan shi yasa ne miki haka amma in kin daina abu mai kama da wannan ba zai biyo baya ba daga nan sai ta yake maka baki ta ce ai in Allah ya so ba a sakewa sai a duka a yi samun gajiyan ɗaiɗo a hankaya Allah ya bada sa'a wannan shine ƙa'idan musulunci amma kakkaci kyautata mata kyautatawa na sa ka mallaki zukatan bawa jibilakin nufusu ala hubbi man ahsana ilaiha sai dai in ta ƙi daɗi duk an ɗauki waɗancan matakai da Allah ta'ala ya bayani to manya daga iyayenka masu hankali da ilimi ita ma haka a zauna a dubi mai ke aukuwa a yi gyara a yi idan aka kai wannan mataki na hudu abubuwa ba su daidai ba to abuwa ya ci alkhairu wani ya tafa mafa yi gunin lahu kullum yin fadali min sa'aki idan abuwan ne ta kai gaci to allah zai wadata kowa daga yalwan arzikinsa kai sai ya baka wadda ko da wasa ba ta san ta bakin hankalinka ita kuma in ba da haƙƙi ba ne ita ma sai Allah ya bata wanda ya cancanta in kuma tana yi don ta cutar da kai mai sai ta je ta auri ɗan kunama duk motsi ya harge ta Allah shi ke yayi sai wanda ya kuma da mene matsayin karanta suratul hajj a ranar juma'a da juma'a to akwai ruwayoyi da dama da suka yi magana akan karatun suratul kahfi sai dai mu sani falalarta ka yi aiki da ita ne alhamdulillahi lalabi an zalar kitaba ala abdihi wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman li yunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira muminin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا sai ka dubi ayar tsaban tauhidi take karantarwa zallarsa madara duk abin da ya shafi shirka shanki da wasu abubuwa duk ka da su to za ka samu falalan samakinka in ko ka ɗauka tabarin ca alƙur'ani yana da albarka yana da falala amma wanda ya yi aiki da shi yake samu saboda kana faɗin abin da ba ka aikatawa sai ya zama maka azaba ya halabi na amanu lima taquluna ma la taf'aluna kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun wallahu a'lam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن احدا آه، بسم الله الرحمن الرحيم اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن وأهدا جاء mun yi bayani akwai wani daga cikin waɗanda ba su yadda da Allah ba an maka wa'azi an kira shi zuwa ga imani amma ya nuna cewa ko lahiran ma shi ke da ita saboda haka su ne za su wala a lahira ba matsala wannan yana ɗaya daga cikin matsalan dan adam wanda ba yi ba ko musulmin da bai fahimci addini ba in ya ga dukiya sai ya ɗauka wata karama ce allah ya karama shi da ita in ya ga mulki sai ya ɗauka wata karama ce allah ya karama shi da ita in an jamabe shi da talauci sai ya ɗauka wani walakanci ne Allah ya walakantar da shi kalla innal insana la yatgha arahu sabuna sai ya ji shi wata tsiya ce ko fa inna innal insana idza mabtalahu rabbuhu wa amma al insanu idza mabtalahu rabbuhu فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني أما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا wannan mizanin mafiya yawan jama'a suke duba rayuwa suke auna al'umma a kai ba kuma haka ba ne za mu kara bayani nan gaba insha Allah Allah ya ce itsala albai ba da ya ce yana da kyakkyawan sakamako gobe kiyama ga dukiya ga 'ya'ya don haka zai bundun-bundun ya ci abin da yake so ya zauna inda yake so ya sa abin da yake so ga yaransa kariya to ya leƙa ne ilimin gaibi ya ga haka abin yake a lahira kana cewa wai matsalar duniya matsalar asirarci ma suke cewa wai in ka yi kudi a duniya za ka yi kudi a duniya a lahira in ka ji daɗi a duniya za ka ji daɗi a lahira to ka leƙa gaibin allah ne ka hango ɗaya kenan قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا illallah. ba wanda ya san duk abin da ke sama da abin da ke ƙarƙashin ƙasa sai Allah to me yasa kace la'uti yanna malam mawalada ɗaya kenan amittakhadha inda rahmani ahada koko akwai wani alkawali ne tsakaninka da Allah mai rahama cewa zai baka dukiya a lahira ya baka yaya domin Allah baya tada alkawali bai saba alkawali kamar yadda mu ma aka hana mu tada alkawali da saba alkawali kun yi alkawali da Allah ne akan haka? ba ɗaya ƙanwan biyu to me ya kai ka zuwa ga haka me ya sa kai wannan mai ya kai ka faɗin haka ba wani abu ba ne illa son zuciya da ta tutu ta haifar maka da kafircin da yake ganin ni'imar Allah da ayoyin Allah ya ƙi bin Allah da ta takawa don haka ga abin da Allah yake masa maki kalla ma ya فنكتب wa na muddu lahu min العذاب madda. Kalla, wannan kalma tana na fayu kuma tana raja'u taudisi ne kuma tana kora abin da yake da ne Allah ya ce kai ba haka abin yake ba ƙarya kake ba gaskiya ba ke kake faɗi ka ce gobe kiyama wai kana da 'ya'ya kana da dukiya ba ya gaya maka yau mai yau mara layin fa'umalin wala banu illa man atallaha da kalmin salim yau mai fi'ul mar'umin akihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi لكل امرئ يومئذ شأن يبنيه متى يا قيامة با الله يمسى صاوى ليس الأمر كما تظن سبحانه وتعالى سنكتب ما يقول duk abin da yake faɗi za mu rubuta da sannu za mu rubuta Allah ta'ala bai ma bawa azaba sai bawa ya tabbatar da ya cancanci a masa azaba akwai dai kiramun katibi da abin da ka aikata suna rubutawa ɗaya kenan sannan inda duk ka yi aiki ƙasar da ka yi aikin a wajen tana naɗewa إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ فحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها sannan akwai na'urar na ɗan magana a wuyanmu kowane ɗan adam akwai sharif kafin wanda ke nade bayananta tun na rayuwarka komi da komi wa kullu insanin alzannahu ta'irahu fi unuqi fa nukhrij lahu yawm alqiyamati kitaban yalqahu manshura اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك sa'an sa'annan duk wannan bai a gama ba gaɓuɓɓen jikin ɗan adam za su yi shaida gare shi ko a kansa ba baki ne ya saba ƙarya ba yau mana timu ala afuwa jiki wata kallimu na aidihim wa arjulihim bi ma kanu ya fito yau mai izi yi wasu kama Allah su daina kuma alhaq wa ya'lamuna anna Allah huwa alhaqul mubin za a kulle matsanancin baki duk gabar da ta yi ba daidai ba a ce yi bayani hannu ya ce ni na tsauka, ni na kashe ni na mari ni na duka ido ya ce ni na gani hannun ƙara ta aliki na comment a kanta hanci ya ce ni na sunsuna baki ya ce ai ni na kisu daga nan duk wata gaba ta ka da ta yi ba daidai ba sai ta yi bayani kenan ka ji tsoron Allah hatta jikinka yakan zama abokin gabanka in ka saba masa gangan jikinka an tsakan Allah lari an tsaka kulla shai domin zai ce ba tare za mu sha wuyan ba ba tare za a yi wani azaban ba lima shahidtum alaina dan me za ku yi mummunan shaida a kanmu ya Allah ubangiji da ya ba komi ikon furushi shi ya ba mu iko yau mu yi bayani a lokacin ne ba wanda ba shi da imani duk abin da ya aikata zai kankolin ne shi ya sahabiru zai kawo shi nan take a kwakwalwar shi yau mai izin ya tazakkaru insanu mata duk abin da ya aikata ma qaddama wa ma akhara abinda ya aikata na tsiya da abinda ya yi na wajibi duk zai tuna daga nan ya fashe da kuka mali hadal kitab la yughadiru sadiratan wala kabiratan illa a ahsaha ta'ala ce wa wajadu ma amilu hadira wala ya yuzlimu a haka. wannan wani irin littafi ne da aka yi rubutun da bai kyala kyas ba sahira balantana manya-manya duk waɗannan matakai da aka ɗauka an yi ne kawai don a kafa maka hujja a kanka amma Allah ya alamu ha'inatal a'ayyun wa ma tafi وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور لا يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة سواء لديه من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار سنن له معقبات جماعة مسلمين idan wannan ita ce rayuwar da muke ciki a duk wani motsi da kwana da tashin mu ka saba ma Allah in kana da hankali shi yasa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qaddama lana an shafiya ya ce mana ittaqillaha haifu ma kunta haifu ma kunta domin wani bai saba ma Allah sai ya gaba a gane shi wani bai saba ma Allah sai ya bar su wani ma bai saba ma Allah sai ya bar ƙasansu wata ba ta saba ma Allah sai ta sa jaka ta tafi makaranta bodin take yi ko jami'a ko wani dai wata makarantar can to anan sai ta ke tsare in ta dawo gida ita ce baiwa Allah aina Allah aina Allah dole ne mu kyautata aqidan muhaqaba a cikin zukatanmu duk inda muke Allahu ya rana wa ya alamu halana subhanahu wa ta'ala sanaktubu ma yaqulu zamu rubuta duk abinda yake faɗi na asha wa namuddu lahu min al'azabi madda zamu tara masa azaba tarawa wato zamu ƙaurara mu faɗaɗa azabarsa domin ƙa'idar ita ce iya tsawon rayuwarka a duniya iya sakamakon ka mumini iya tsawon rayuwarka a duniya iya mummunan sakamakon ka kafiri shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa sharrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu idan Allah yana son ya kama anne kamun karfi sai ya kyale shi ya tafiya. rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake inna allaha la yuridu zalim hatta idza akhadhahu lam yuflithu sai karanci ayar da take cewa fakazalika akhadhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhadhahu alimun shadid dan haka za ka sai tsiya kuma a baka yawan shekaru kana ta'addanci kana tafici ga lafiya ga komai kada ka ji an jinkirta maka jinkirin alkhairi ne inna ma numli lahum liyazdadu isma dan haka Allah subhanahu wata'ala yake irin tamdidin da zamu maka kenan na azaba Allah ya kare mu ونرثه ما يقول وياتينا فردا ku dubi salo irin na alƙur'ani da mu'ujiza irin na alƙur'ani da tsari irin na alƙur'ani da fasaha da balaga har da zalaka can baya fa ya ce la'uti yanna malam wa walada Allah ya ce kai dolancin iri-iri ne wannan nashi ya hada har da shashanci shi wai har yau bai sani ba ne Allah subhanahu wa ta'ala shine ya rusul arda wa man alaiha wa ilaina turja'un wani risuhu dukiyar da ya faɗi yana da ita zai alfahari da ita gobe kiyama to mu za mu gaje za mu gaje ta duk abin da ka sani walillahi mai hasu samawati wal'ar za ka tafi za ka bar shi haka kabo ka gan shi ka bar ma Allah kayansa a gaya mashi in bai sani ba ne ya ce kuma ana da walada ‘ya'ya to a gaya masa wa yaƙi na farda shi kadai zai zo mana gaban shi ba kowa bayan shi ba kowa damansa ba kowa hagunsa ba kowa sai aikinsa kuma kai ta bai aikata alkhairi ba bawa in ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya taba'ul mai salat ahaluhu wa maluhu wa amaluhu dangi mata yaya ko mazanku mata da 'ya'yanku da danginku yayi da kanni da iyaye sai dukiya sai kuma aiki hasan abin mamaki a abubuwan nan duka abinda ɗan adam ya fi so dukiya mun ga wanda ya saba da baban shi akan kuɗi mun ga wanda ya kai mahaifiyarsa ƙara akan kuɗi mahaifiyarsa na cikinsa ina gaya ma ya kai ƙaranta akan kuɗi balantana mata ko ni balantana ta ko aboki wata hibunan mala hubban jama'a ko ita take so mabarinka in samu komin kudinka zai a ce a sayo alawayo ko dan kuntuwa a sa rashe-rashe in ma ba a sa da kyau ba a ga jikinka da shi za a kai ka wanda ka mutu sai a kai ka da tufan da ba zai fi sha bakwai ba a wancan lokacin ba fan bakwai ba ne fan bakwai ai gani ne ka gani ina manya-manyan motoci sai a ce da Allah ai magana da mai afori ko manya yau za ka zama ice ko bulo a ciki za a kai ka ba za a sa eh, motar liman a cikin motar ka ba a san an raina liman da abin da ya shafi mutuwa sai an dangana da liman ka katakon da za a sa mutum wai motar lima shi bai isa ya hau mota ba sai dai da kayan gawa imamu gatan gawa imamu gatan gawa wallahi limamu ka yi tsaye eh yi sana'a kai mun fi shekaru aro aro a nan muna cewa ɗaliban ilimi malamin su tashi ku yi sana'a saboda ka kama hanyar ilimi na addini to kai walakantacce ne kai almajiri ne mai nema a hannun wani wannan matsalar da muka samu kanmu kenan ba mu mutunta masu addini aka sun magabata ba masu daraja a cikinsu kamar masu addini in ka karanta zarafin da ake kira lokacin da ake ce eh, musulunci eh, yake ainihin eh, al'asar zahari kayan malamai daban ne a daular musulunci akwai rawanin da ba wanda ya isa ya daura sai malami takriman wa ta'ziman wata taqdiran amma daga lokacin da aka saki turban sai ana walakanta su sai munafunci kaman da gaske da gaske ba haka ake yi ba a faɗi gaskiya ba mu ɗauki malamanmu komai ba sai wanda Allah ya sa masa imani kai dai ba shi in baban shi ya mutu ba ka zo kai sallah ba ya ta gaba da kai Ke liman fa nan ubana ya mutu ko kafan shi kuma na aika albashin nan kuke masu eh amma duk wani hidiman addini sun muke shirya ko sun shirya ko ba su shirya ba sanda ka tafi gonanka shi sai ka ce ka zo ka daura masa wani sai ya ce a zo a daura aure sanda shi kuma wannan za shi kasuwa wani sai ce babana ya mutu ko mamata ta mutu ko matata ta mutu ya zo dole ya mata sallah ba za ta gane abin ba sai zan bai da wani lokaci na shi mai jin tausayi ne sai ya ga goro mai kyau sai ya samu masa kwama-kwama kamar surin hannun ƙato sai ku kai mamala wa kai gidanka ana tuwon goro da miyan goro ne A a'a ba ba na ce a kamun bane ina kishin malamai wallahi kuma in ka san sama da shekara 20 ina wannan magana ni ka rike abinka ba na so yanda ka je gona haka zan je gona in kai wasa in wuce ka a kuyya yawwa amma mu yi tunani wallahi in ma kun zage su suna barake-barake ku je ku tuhumi kanku ku je ku tuhumi kanku kun tsare su kun hana su sukuni shi ke karanta aljanna ya san irin matan da ya kamata a wahar ko bai sani ba ya fi ka sani ya san irin tufan da ya kamata a ka ko bai sani ba ya fi ka sani don shi ke maka bayanin tufafin aljanna sannan shi ke gaya maka ƙa'ami da shahabin aljanna saboda haka duk wata hanya ta jin daɗi ya fi ka sani shi yasa da suka gane cewa in kuka ga sun so mu haske sai ku ki ba su sai ta fama da kuma yana yafa ma gaba rigan jangoro ba dole ka ba shi ba saboda yana canza riga sai ka ce malam ya wadata a ah, malam kai ma kana sa irin wannan wallahi an taba gaya mun haka kaji sai da na rantsi na ce wanda ka kawo ka aiko a ansa kuma ka a sake kawowa to ai wala kanki ne ko zakiye niyya ko yi niyya a anikan a nan baki na bai haila yau ban yadda da wala kanki ba wallahi ولو أن أهل العلم صانوا حسانهم walau annahum qad azzamuhu la azzama ka kiyaye butuncinka wanda ya taba ka ka taba shi daidai da yanda ya taba ka ba wai dan kana so ka taba shi ba ka koya masa darasi allin gudar sallayin saku abinda ya kamata kenan waya atina farda zai zo mana sibilin shi shi kadai subhanahu wa ta'ala ya ce ga ɗabi'ansu واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم إذبا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم waɗannan mutane da suka kace ce ma Allah yarda da addinin Allah ba su bi Allah Allah ya ce wa ta'azu min dunillahi alaha to mutum da nan bauta wanda take kaskantattu ba ma kan misalta su da Allah ma kan walakantattu wali ya kuno lahun inza don su zama masu taimako da bunƙasa da buwaya su zama manya-manyan mutane na sha faɗi ana bauta ma wanda ake bautawa ne saboda ya isa a bauta ma isan kuma ba da baki ne ba Dan dukkan hukunnai na dalilai na a bauta masa sun bayyana Allah da ya halicci sama da gairin amadin ta hauna ba ko sama kawai ka dubi halittanta masallacin nan bayan rukunansa hudu da irin dutse da maramarai da rodi da siminti da karfe da karfi da aka hada mashi ka duba wai da ya so sama sai da aka sa wasu tsima-tsiman kai ga sunan rodi bim-bim ga sunan na ciki da na boye don wannan rufin rufin nan ya tsaya amma ka nuna mun matokaran da aka tokare sama ba ta fado ba mai hankali aiko nan sai ya sujjada lillahi rabbil alamin to duk wanda zaka bauta ka ce kana son ka samu izza kana so ka sami ɗaukaka kana so ka yi daraja shin me ya yi shi me ya halitta a runi ma za halakar da nuna min duni Allah ya kalubalanci duk wani mai bauta a duniya ba Allah ba ya ce ku nuna mun waɗanda kuke bautawa ne suka halitta wata ayat ta ce lam ya halittu zuba ba daidai da ƙaramin alhakin nan ƙuda wanda ba ka so ya sauka a abincinka duk kwaɗayinka ba ka fatan ka buɗe baki ya shiga allolin naku ba su iya halittan guda ba kai inda kuda zai kwace musu wani abu ba za su iya kwatowa ba wa iya sulubuhum al-zubabu la yankizuna min idan da ufa talib wal matlub abin mamaki ne kaje kana bauta ma ba Allah abin mamaki ne me yayi maka yau in Allah ya dauke ganin ka ba zai iya dawo maka da shi ba ko kato ne balantana ice ba zai iya ba amma ka je kana masa sujjada ka je kana roƙon shi lafiya ka je kana roƙon shi ya azurta ka ka je kana roƙon shi ya kare ka ka je kana roƙon shi ya baka nasara wa man nasaru illa min indillah ka saki hanyar nasara ka saki hanyar dacewa ba za ka taɓa cimma manufa ba za ka dawo da hasara ya sa Allah ke wa takhadhu min dunillahi aliha li yakunu lahum izza to walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin in neman izza kake ka nema a wajen Allah ba a wajen wani ba ka bi addinin Allah kai da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zaka samu izza in ba haka ba kuma zaka kaskanta ka walakanta ka tozarta in baka tuba kuma ba sai gobe iyama za ka da tozaki da walakanci Allah ta'ala ya tsari mana imani kalla sayakuruna bi ibadatihim wa yakuna alaihim bidda kalla Allah ce abinda kuke yi ba haka bane abinda kuke faɗi ba daidai bane ku shiga taitayinku waɗannan da kuke bautawa mutum ne aljani ne rana wata mala'ika wali ƙutubi gautu ka ji sunan naki kawai ana tsagowa ana nanawa ma'an zalallahu jihamin sultani da ya turuna bi ibadati Allah ke hakikatan duk abin da kuka bautawa ba Allah ba gobe kiyama sai sun kafice ma bautan naku za su ce su ba san haka ba ba san haka ba ko da kuma da san su aka yi za ku yi tsineneniya ya sa Allah ya yi mamaki wa man adallu mimman yad'u min dunillah من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا فشر النار كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين الله يتبع تكشي نتنكي kamar wanda yake bautan wani ba Allah ba in ka kira shi ba zai amsa ba in ka ce ba ni ba zai ce zan baka ko zan hana ba ba zai amfanar da kai ba tun daga nan har tashin alkiyama bal kana roƙon shi bai ma san kana roƙon shi ba dan ka tasa ice kana cewa ba ni lafiya ya sani shafashin da kake yi shine ya amfana da shi ba don haka ba da tuni gaba ya zama da shi amma kullum kana shafe shi da mai kana liliya shi shi ya sa kaga ya daɗe. ka je ka tasa kabari a gaba Ta ce ya baka lafiya mai kabari na ji da kanshi in ya gamu da alkhairi ya aikata alkhairi alhamdulillah ya gamu da alkhairi in kuma ya yi akasin haka akasin haka ne subhanahu wa ta'ala ce kamar da duk aka tashi al'umma yau mai ya komun na lamabbil alamin kanu lahum ada'a duk wanda ake bautawa da wanda yake bauta ma wani ba Allah ba za su zan abokan gaba tsakaninsu wanda kake cewa zai kai ka aljanna shi za ka duba ka so matsi ne mashi ce kun da mu ce tsinannu ku ne kuka kamba mamu ha to da baka je ka faɗi gaban shi ba ya ce shi ne Allah ka je ka faɗi ka yi birgima wanda ma hatta Allah bai ce kai masa birgima ba ka yi birgima a gaban ƙato sai ce shi ne Allahnka haka za su ma mabautan da ake yi masu wa ya nuna alaihim bidda za su zan abokan gabansu a lokacin kishiyoyinsu su ce ku kuka samu muka yi bauta su ce kinan numu ba mu ce maku ba shekan ma shugabansu gaba daya zai ce wani dalili na bayyana muku wani hujja na baku saboda haka ni ba ni da wani dalilin da za ku yi zarge ni a kai Allah ya gaya muku gaskiya ya saukar da Qur'ani ya aiko muku da manzo ni ne na baku wa na aiko muku da shi kiran ku kawai yi kuka bi ni ir to fala ta dumuni wa dumu an fusa ka ku zange ni kowa ya je ya zargi kanshi haji dan kenan Allah ya kare ni alam tara ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أذى ألم ترى يا رسولنا صلى الله عليه وسلم كل من آمن بي باك جني أنا أرسلنا الشياطين يد مكتور شيطان alal kafirina zuwa ga kafirai ta uzuhum azza tana zuga su zugawa tana an gaza su an gazawa shedanu a nan ya jama'an musulmi subhanahu wa ta'ala yana nuna haƙa'i duk abin da Allah ya ce to ya ji ma abin da ka gani tabbata don idanka yana iya nuna maka akasi kuma akan yi haka mana da Allah ga ada yana zuwa in ya zo ka ce mashi kaza sai ya zo sai ka ga mudi ne kawai dai tahiyar ne sai kama da sakina shi yasa ma a cikin ma'anar lagawul yamin cikin fassarar da aka bashi dan Abbas yana cewa ka hango abu kaman shi ne sai ya bayyana maka daga baya ba shi bane kamar ai a salatu ne gari na washewa kuna tsaye da abokinka sai ka hango wani na zuwa ke kai menene ahmad zai zo da satan nan yayi sai abokinka ya ce a kai duba dai ba ahmad ban ce a haba wallahi ahmad ne gashi nan da kugen shi ma da doguwar rigarsa da kazan shi dubi tafiyan mana wallahi tallahi ahmad ne sai kai ba fa ahmad bane yana matsowa yana matsowa sai kaga tanko ne kaga idanka ya nuna maka abin da ba shi ne ba yi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba yana gani shedan sanda yake fadda kafirai bane ni ma ina gani ne a yanzu da mu ake magana amma tun da Allah ya faɗi wannan to ya fi abin da mu muka gani da idan mu tabbataccen abu ne Allah yana aiko shedanu ga kafirai su zuga su zuga to limaza kafirai ba muminai ba hmm? an gane nufi na? a'a ba bari yi bayani kullum mugu yana son ya ɓadda nagari ne lalatacce ko dama nashi ne an fahimta? an soma fahimta ne ko mugu ne ya zo anguwa gunguraren gida yake shiga ko lafiyayye an gane mugu? mugu in ya zo anguwa barawo hoto. Allah ya raba mu da shi in ya zo gunguraren gida yake shiga ko lafiyayye an gane ko? gida ne cibin-cibin in ka shiga tsakar gidan za ka ga titi kuma kana ciki za a hango ka irin wannan gidan za ka ga ba kyaure ma ko kyalre babu amma gidan da aka ɗaukaka shi aka gyara shi aka kance shi aka sa masa kayan abji a kwalliya bene tukuna ko kane za ka zo baka ɗaki ne ƙara aure to nan mugu ke son shiga nan mugu ke son shiga a kulle a dode a komi a sa babu waya amma sai ya shigo to mumini shine ke cike da ni'iman imani kafiri busashe ne shi kullum saɓan Allah ne sana'ansa to amma aka ce kuma shaidan ya je yana zuga ba fa ya ƙyale muminan ba ne mun san alwashi da alkawali da yayi ma Allah daban-daban daban-daban daban sai ya hallaka ƴaƴan Adam illa ibadaka minhumul mukhlasina ko kuma ya ce zai zo ta gaba ta baya ta dama ta hagu wala tajidu akasarahum shakirina to nan kuma sai aka ce kafiran zai je wajen su limaza bayan ku kafirai ne eh akwai babban dalili saboda in ba ya yi shaidana ga kafiri ba ayoyin da ke kewaye da kafiri wanda suke nuna masa Allah ɗaya ne to ba zai je ko ina ba zai imani kullu mauludin yuladu ala duk wanda Allah ya halicce shi ya zo duniya yana kan sunna ne fitratullahi allati nasu alaiha saboda haka da za ka bar ɗan adam yadda Allah ya halicce shi ba abin da zai yi sai imani da Allah domin sama tana nuna masa Allah ɗaya ne ƙasa tana nuna masa Allah ɗaya ne rana tana nuna masa Allah ɗaya ne wata ce ku dutse itatuwa shuke-shuke dabbobi tsuntsaye a shi ƙashin kansa idan ya dubi kansa zai san akwai Allah ɗaya da ya yi shi wa fi anfusikum afala tusirun Wani aka kyale mutum ɗan adam fitira wanda Allah ya halice shi a kai zai sa ya yi imani don haka shaidan sai ya je gun kafiri ya zo doda wannan kafafen ya hana shi imani kuma a dubi ayar ya ce ashayatsin bai ce ashaitanu ba ina na shayafina. bai ce ina arsalna shaitana ba sabida ne na ɗaya dai duk ta ƙadarin aljani shaiɗan ne sannan ana samun shaiɗan a mutane shayatinin insu wal jin Shaitana ma'anarta bigire ma dokokin Allah ta waye ga shari'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine shaitana. wanda biye ya bijire ma dokokin Allah yayi tawaye ga addinin Allah ya zama shaiɗani wani irin shaiɗani ne wannan wato wani irin mai sabo ne wannan an gane ai liza rabbuna jalla jalaluhu yake cewa "A tara anna arsalna shayatin ala alkafirin ta'uzuhum azza fala ta'jal alaihim fala ta'jal alaihim إنما نعد لهم عدا فلا تعجل عليهم lahum نعد لهم عدا آه سوكا جميع هاتشك baki suke. ka ce kai na Allah ne ka ce ana an san addu'anka to zazzago mana azaba اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم اسم فدي shine Allah yake sa'ala sa'ilun bi azabin waqi' lil kafirin laysa lahu dafi' wani gaggawa kake yi makamashin wuta Allah ce wani gaggawa kake yi makamashin wuta abu ba makawa tabbas hakikatan jazamu biyan jakin kuturi. an gane ai subhanahu wata'ala ya ce fala ta'ajjal alaihi kada kai wani gaggawa cewa za a kawo muku azaba ko yanzu ko an jima akwai hikima ilahiya ce cikin annan wasu na musulunta an yi yakin uhudu musulmi sun yi bakin ciki da ba a kashe khalid bin walid ba yana cikin abin da suka damu sai ga khalid bin walid ya zama saifullahi musulmi saboda haka fala ta ajal alaihi Allah na da hikima a cikin al'amarinsa yau mutum yana iya zama cikakken maki gobe ya zama tataccen masoyi inna quluba bani adam baina usbu'ain min asadir rahmani yuqallibuha kayfa yasha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace zakatan bayi yana tsakanin yatsu biyu na Allah mai rahama yana juya ta yadda ya so wani ya wayi gari mumini kafin yamma ya zama kafiri Allah ka tare mu wani ya ce ba imani kafin safe ya ce ka da imani Allah ka tabbatar da namu saboda haka Allah yana da hikima a komai shi yasa mumini baya fushi da kaddara domin alhairi na iya zuwa maka da sufan sharri sharri kuma na iya tinkaranka da sifan alkhairi asa an takarahu shay'a wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'a wa huwa sharrun lakum idan aina al-makhraj wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun kuma da al'amuran ku zuwa ga Allah ku dogara ga Allah ku bi umarnin Allah kun gama naku kun gama naku falata ajal alaihi innama na'uddu lahum adda Allahu akbar ai kaga Allah sai ya ce muna ƙirga ranekunsu ne da watanninsu da shekarunsu, har da awoyin da za su yi a duniya da safan din da numfashinsu. wanda numfashinka tun daga haihuwarka haka koma ga Allah kidanyayyu ne malam duk abin da ake kirga shi zai ƙare. ƙa'ida kenan shi sa ni'ima Allah ba ta kirguwa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha shi yasa yake ma indakum yanfadu wa ma indallahi ba bai karewa dan haka bai lissafuwa to kyale shi wala tahsabanna Allah gafilan amma ya'malu zalimun إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار الظالمي ta ƙadarin كافري Tala ya ce kada kai zaton na ga gafala ne ban san yanayin da halin da yake ciki ba jinkirta masu muke yi zuwa ranar ƙin dillanci zuwa ranar da ido zai raina fata innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida Allah yake kafirai na nan na makici iri-iri su kwana a kai su tashi a kai duk sanda suka kullo sai mu mulmula mu maida a kansu alaihim da'imatar sauku ce dan kyale su zuwa zarafi dan lokaci kaɗan ka ga yadda za mu yi da su me yasa ma aka jinkirta musu wata aya ta ce inna ma numli lakum liyazdadu isma muna jinkiri game su ne don su ƙara zunubi a kan laifinsu in aka kama su a yi musu kamun da za su ɗanɗanawa za su yaba wa aya zaki yaushe يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا اللهم اجعلنا من ذنعك المتقين آمين يوم نحشر المتقين أي من جزاء متاسد ما تصور الله إلى الرحمن a kai su ga Allah mai rahama mai jin kai wafda jama'a jama'a cikin jin daɗi kwanciyar hankali karkashi a nashiwa da nishadi tun daga tashin za a tantance wamta yau ma'ayyuhal mujrimun za a ware mugu da muguwa da nagari da wadda take ta gani waɗanda suka bi Allah da kakawa kamar yadda wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayani sai a ka musu taguwan da baka taɓa ganin abu mai kyau kamar ta ba su hau shimfiɗan na zinari linzamin na zabar gado saraki kenan manyan gari manyan ƙasa Allah ka sa muna cikin mutuna ayoyin baya kun san shi alƙur'ani haɗa yake yasduku ba'dahu ba'da baya mun yi bayani kafirai suna cewa ayyul fariqai ne khair khair maza maqama wa ahsanu nadiya to shikenan yanzu fariqai ne din za a yi mana bayani a lahira ga abinda suke faɗi an zo fariqul awwal humul mu'minun اللهم اجعلنا منهم آمين قال يوم يحش... نحشر المتقين ila rahmani wafda bakin Allah wufudin rahman wufudin rahman wufudin rahman to bakin mai rahama za su rasa ci za su rasa sha za su rasa masauki la haza wa la za komi an tattala wufudin rahmani suyufullah to haka za a kawo su cikin karamci da ɗaukaka da mutunci Allahu akbar to su kuma ɗayan fa wa nasuqu lil mujrimina ila to a kyale ku mu in Allah ya so ku da rahamani ne mun tafi abin mu Allah ka amintar da mu ka raba mu da fitina ka tabbatar da mu akan daidai ka aiki ayyukanmu ka sanya godon mu tafi yau din mu kyau har mu ga mutane